آه، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الذي أنسب رحمه يوزع مساشي الحديث الرابع عشر حديث نقوم شاهد يسعى عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنص بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يشهد أبو مسعود الله يقارى مسيدا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهلتا ko jinin مسلمي بايا هلتا halatta matsawar wannan jinin mutum musulmi wanda ya shaida babu wanda ya cancanta ɗayan tashi da bauta fi Allah kuma ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to bai halatta a zubda jinin sa ba sai da ɗayan abubuwa uku na farko in ya zamto bazawari ne amma ce. na biyu ran da ya kashe rai na uku wanda ya ridda ya fita daga addinin sa ya rabu da jama'ar musulmi hadisin bukhari da muslim wannan hadisi yan uwa masu albarka za mu tattauna a kansa bisa misa'il yadda muka saba matsala ta farko rawil hadis wanda ya rawaito hadisin shine abu mas'ud ana masa nisba da al-badri wasu ke al-ansari abu mas'ud al-badri al-ansari sunansa na yanka uqba dan amr dan sa'laba uqba dan amr dan sa'laba amma malamai sun ce bisa zance mafi rinjaye da aka ce mai albadriyu baya cikin waɗanda suka halarci yakin badar kamar da al'imamu zahabi ya kawo a cikin tarjamarsa ya ce walam ya shahad badran ala sahih kenan wannan sai ya zama cikin abin da malaman hadisi suke cewa ma'rifatun nika billati ala khilafi zahiriha sanin eh, dangantakar da ake samu a cikin sunayen marawaita hadisi wadda ba ta nufin cewa a hakikan lamari haka take kamar wanda ake ci mai alfaqir ba wai matsiyaci bane a'a yana da wani ciwo ne a ne a abin nan dinsa gadan bayansa da haka sai ake nasabta mai wannan ake cewa alfaqir to haka na shi ma sayyidina abu mas'ud zance mafi rinjaye ya taba zuwa ya ta zango a gefen ruwan nan na badir da haka kawai sai ya shahara da wannan ake ce mai albadri yana cikin waɗanda suka halarci bai bai'atul aqaba a lokacin yana matashi an ce sa'anni ne na su na Jabir ɗan Abdullah ya rawaito hadisai da yawa hadisansa suna cikin Bukhari Muslim Abu Dawud da Sahih Tirmidhi Ibn Majah wato al-kutub as-sittah kuma ana lissafa shi cikin malaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yana da almajirai ah, wannan kuma ba abun mamaki bane kasancewar ah, ya rawaito ilimi da yawa daga manzo sallallahu alaihi wa wa sallam ba tarihin sa zami ba yan uwa masu albarka a zance mafi rinjaye ya rasu kafin shekara ta arba'in ko kuma bayan shekara ta arba'in da kaɗan a garin madina sannan kuma mahaifiyarsa sunanta salma bintu amir ibn auf ibn abdullah Allah ta'ala ya ƙara musu yadda matsala ta biyu ingancin wannan hadisi babu matsala za a ji da yawa bana magana kan takharijul hadis saboda al-Imam an-Nawawi ya ce zai fitar da galibin hadisan da suna cikin Bukhari ko Muslim kuma har yanzu ba mu samu inda ya saba din ba rahimahullahu ta'ala kaga shi ma wannan hadisin ya zo cikin sahihain matsala ta uku wannan hadisi yana da daraja sosai a wurin malamai domin kamar al-Imam Ibn Hajar al-Haythami ko kuma al-Haythami yadda wasu suke faɗa yana bayani dangane da matsayin wannan hadisin inda yake cewa wannan hadisin za ka iya lissafa shi cikin wasu tuwasu ko ƙa'idoji muhimmai wanda suke da haɗari abinda ya sa ya sufanta shi da haɗari saboda alaƙantuwarsa da abubuwan da suke da haɗari in aka taɓa su jini kenan ko ma'ana jini a wurin Allah jalla wa'ala ba farga bace mai sauƙi muka kalli yanayin yadda rayuwa yanzu ta zamto ai kisa ya fi komai sauki ‘yan duniya yahudawa da ‘yan siyasa da masu sosai sun cimma muradan wato zukatansu tsakanin safiya da maraice su salwantar da rai ba komai ba ne a wurinsu amma a wurin Allah jalla wa'ala salwantar da rai babban musiba ce babban aiki ne Zan mai da kasai girgiza suke Allah yana fushi da wannan duk ka kalli daraja da matsayi irin na Ka'aba amma wallahi duniyar gaba ɗaya wato ta gushe ya fi sauƙi a wurin Allah sama da a salwantar da rai guda ɗaya don Allah ina ga yanzu abubuwan da muke ji na cewa za a tattara mota mutum kaza ne a ciki duk abin kamun wuta ko a shiga duk ɗan su yankan rago saboda mai saboda neman fawa to shi yasa ibnu hajar alhaitami ya ce wannan hadisin ƙa'ida ce mai haɗari saboda alakantuwarsa da matsalar zub da jini kuma hadisin yayi bayanin menene ya halatta a zubar na jini menene bai halatta ba wanda kuma akali inda mutum musulmi ne to jininsa Allah jalla wa'ala ya ba shi kariya <clears throat> ba kawai a shar'ance ba a hankalce ma haka ne ya kamata a ce mutum yana da haƙƙin ya rayu in dai har dabba tana da haƙƙin ta rayu to wani babu aula a ce mutum yana da haƙƙin ya rayu sannan kuma idan ya zamto rayuwa wato almasal insani in ya zamto ba zai samu haƙƙin rayuwa ba to rayuwa za ta zama ba ta da wata ma'ana matsala ta hudu yan uwa masu albarka matsayin jinin musulmi a musulunci wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa jinin musulmi wanda ya zo da al'amalin zahira ayyuka wanda suke bayyane na addinin musulunci ya shaida babu wanda ya cancanta a ɗayan tashi da bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ne da zarar yayi wannan to da abin da ya wannan din ya kunsa to ya haramta a zubar mai da jini wanda ba wannan nassin ne kadai yayi magana akan wannan ba nusus da dama na alqur'ani mai girma da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun ambaci wannan misali kaɗan daga ciki za mu ga inda wato nasoshi suke yin bishara ga wanda yake kashe musulmi da cewa azaba mai raɗaɗi madawwamiya za ta tabbata a haƙƙinsa kuma sannan ayyukan da ya na ƙwarai za su lalace kuma ba zai samu mataimaki ba ranar gobe alkiyama in ka so ka karanta tare da ni aya ta 21 ta suratu ali imran wanda Allah jalla wa ala yace innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فيتي أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين كوباب كومي سيوانا آير تتائك وعيدي Allah jalla wa ala yace hakika waɗanda suke kafircewa da ayoyin Allah kuma suke karkashe annaba ba tare da haƙƙi an ce ba tare da haƙƙi ba dan a nuna munin abu wa illa me annabi zai hayya cancanci a kashe shi waɗanda suke ƙoƙarin su umarci mutane da adalci su gyara bayan mutane sun yi ɓarna wanda Allah jalla wa ala shine ya tura su yace kuma suke kashe annaba ba tare da haƙƙi sannan suke kashe waɗanda suke umarni da adalci cikin mutane to wannan ka yi musu bishara da azaba mai raɗaɗi waɗancanan ka su ne waɗanda ayyukansu a cikin a duniya da lahira sun lalace ba ma karɓi na duniya mabalantar su samu sakayyar lahira sannan wa ma lahum min ba za su samu mataimaka ba ma'ana burinsu ba zai taɓa cika ba to ina mutum zai buɗe wa kansa wannan ƙofa mai haɗari? ko da kana ganin cewa burinka ya cika anan ka ɗan samu wani abu na mulki ko dukiya ko abin da ya yi kama da haka to ai wani mata'i ne ɗan ƙanƙani wanda zai wuya wannan mata'in ya maka jinkiri na shekara arba'in to ko mutum ya janyo wa kansa azaba ta dindindin fushin Allah na dindindin kaga wannan musiba ce sannan daga ciki misali zamu ga a wasu nusus din Allah jalla wa'ala ya yi la'anta ya yi tsinuwa ya yi fushi ya tanada azaba mai girma ga wanda haka kawai da ganganci don son zuciya ya je ya kashe wani ba tare da haƙi ba in ka so ka karanta tare da ni aya ta 93 ta cikin suratul nisa Allah jalla wa ala yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima yace kuma duk wanda ya kashe mumini da ganganci to wannan sakayyarsa sakamakon sa wutar jahannama ce zai dawwama a cikin wannan wutar kuma Allah ya fushi da shi kuma Allah ya tsine mai sannan ya tanadar masa kuma azaba mai girma wanda kaga wannan babban musiba ce wanda wannan nafsin yana cikin abin da yasa wasu daga cikin magabata har daga cikin sahabbai suke ganin ma qatilul amdi la taubata lahu wanda zai je kisa na ganganci ba shi da tuba in zai tuba sau biliyan sau malala gashin tinkiya ba za a yafe masa suka ce gashi nan Allah ya mai tawa'udi da alkhulud fi nar kuma ya fushi da shi kuma ya tsine mai duk da mun san al-Imam Ahmad da wanda suka mai muwafaka suna ganin wannan ahadithul wa'id din suna ganin za a ce kamar hadha jazaohu in jazahu inda a ce Allah zai sakanta mai da abin da ya cancanci shi to haka za a yi suna ganin cewa a ai shirka kawai mutuwa akan kafirci shine ba shi da tuba to amma koma wanne ne a ciki din za a ce ma akwai tuban kai kana da tabbas kana cin wanda Allah zai karbi tuban nasu to dan me zaka bude kanka wannan kofar za mu ga a aya alqur'ani da take cewa bi ayi dambin kutilat daga cikin alamomin tashin alqiyama za a zo lokacin da la yadri alqatilu fi ma qatal wala almaqtulu fi ma qutil wanda ya kisan bai san dalilin da yayi ba ya ya je kisan wanda aka kashe bai san laifin da ya ba yadda ake hayar yan bindiga da sauransu a cewa na muke so ku kawo mana ce an gama a yi jinga je su buɗe wuta su kan mai uwa da wabi da sauransu inda za ka tsare shi ka ce masa wanan nan kwa ya ka kashe shi shi kansa hakikan lamari misali bai sani an ba shi abin da la yusminu wala yughni min ju'a eh? to abin yana munana idan ya kasance cewa misali kisan da ake da hannun masu mulki ma ta fuskar shakulatin bangaro da sakaci da nuna halin ko in kula rayukan suna ta salwanta saboda ba su aka taɓa ba ko kuma ma a'a izamto cewa wal iyazu billah suna ganin cewa mulkin nasu ba zai gudana ba sai sun yi sai an dauke wani sauransu to kaga wannan babu shakka yana da matukar hadari musiba ce sannan zamu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sunnarsa ya nuna cewa wato kisan rai ba tare da haƙƙi ba to yana cikin miyagu muggan zunubai guda bakwai wanda in dai mutum ya shiga cikin su to zai wuya kaga yake kyawun ƙarshe sai sun halakar da shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin sahihain yake cewa ku nisanci laifuffuka guda bakwai masu halakarwa sahabbai suka ce waɗanne ne ya rasulullah sai ya ce yin shirka da Allah da tsafi da kashe ran da Allah ya haramta a kashe in ba da haƙƙi ba sai kuma ya ambaci ragowar kaga sai ya lissafa kisan kai ba tare da haƙƙi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata cikin Jami'u Tirmidhi hadisin da Mala Albani ya inganta shi a Sahihul Jami' hadisi mai lamba 4953 ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatl rajulin muslim wallahi tabbas na rantse da Allah duniya ta gushe ya fi sauƙi a wurin Allah akan a ce an zo an salwantar da rai guda ɗaya don haka duk inda ka je ka dawo nasoshin shari'a suna tabbatar da cewa ran musulmi Allah jalla wa'ala ya ba shi kariya ya ba wa jinsa kariya wanda matsawar yana tare da musuluncin nan komai riɓewar musuluncin komai rashin kulawarsa to Allah jalla wa'ala ya ba shi kariya baya halatta a kutsawa wannan kariya da Allah ya bashi wannan matsalar ta shafi kisan kai kenan sai matsala ta gaba matsalar abin da ya shafi a lalata bayan mutum ya aure yan wa masu albarka wannan wata ƙazanta ce mummuna wadda ake so a tsarkake al'ummar musulmi daga fadawa a cikinta wadda wannan ƙazantar Tintini wato yanayin zamantakewa na turawan yamma da yaransu da makwabtansu tuntuna su shimfiɗinsu suka cakuɗa wannan ƙazantar sun yi dumudun kace-kace suke a cikinta aglabiyar waɗanda kake gani suna shugabanci aglabiyar su 'ya'yan zina ne aglabiyar su shegu ne aglabiyar su ba san iyayensu ba tsintattu ne to irin wannan musibar bature kullum kokari yake mu ma sai ya shafa mana kashin kaji sai ya mai da matan mu yan iska sai ya mai da da su tuntun suna da tsarin me suna da tsarin kawaye suna da tsarin miji yana da iyali amma kuma yana da kawaye mata mace tana da aure amma kuma tana da abokai maza kuma ɗaya daga cikin biyun ba wanda ya isa ya interfering a cikin zabgar ɗaya duk da wani zuwan suna yi a ɓoye da sauransu amma za ka ga shirye-shiryen da suke nunawa na shirin na DNA gwajin da ake na waye baban wani sai ka ga mutum ya zo da mutum bakwai mace ta zo da mutum bakwai mutum hudu wani zuwan sai a rasa duk a cikin waɗannan ɗin waye ma baban nasa to kaga wannan kazantar mu Allah bai jarrabe mu da ita ba dan haka faddal lizariya sai aka sanya ukuba mai tsanani cewa wanda har misali Allah ya rufa mai asiri ya iya yin aure to dan me kuma zai je kuma ya afkar da kansa cikin wannan fitina don haka wannan ijma'i ne tsakanin malaman musulmi cewa duk wanda ya taɓa yin aure ingantaccen aure namiji ne ko mace wannan su ake kira me sayyib ko su ake kira sayyib wannan hukuncin da yake kansa shine arrajul za a jefe shi ne har sai ya mutu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jefe sayyidina ma'iz ya jefe kuma sayyidatina al-ghamidiyya kaga dai in dai kana magana akan tausayi ne to shine ar-raufur rahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil mu'minina raufur rahim kuma duk tausayinka baka kai Allah ba saboda dan adam a wannan ɗabi'ar tasa ta sanya karkata zuwa ga yaci banza zuwa ga lalata to babu shakka idan ba wannan ukubar ba ya ga an aiwatar to akwai waɗanda da yawa ba za su halu ba tare da cewa ko babu wannan hukubar ai ita zina sharri ce domin me tana tana bakanta fuska tana cin mutunci ne ga kai kanka da kai in cin mutunci ne ga waɗanda aka yi da ‘yar tasu cakuɗa shimfiɗa ce shiga ne gidan wani a hankalce a ciki a yanayi na tsarki to amma tun da Allah jalla wa'ala ya san cewa akwai waɗanda kawai bari din ba ta isar da su sai an yi amfani da sanda da haka sai aka yi amfani da wannan malamai suka ce akwai hukuncin rajumu ma a cikin alƙur'ani duk da an yi nasakhin tilawarsa amma hukuncin yana nan suka ce da asali ayar ta ce wa shehu wa shekhatu idan zanaya malbattata na nakalan min Allah allah azizun hakim kamar yadda ibnu rajab alhambali ya kawo cikin jami'ul ulum wal ikam shafi na 115 kuma sayyidina abdullah dan abbas Allah ya ƙara mai yadda ya yi istinbatin hukuncin rajimu daga faɗin Allah jalla wa'ala na suratul ma'ida aya ta goma sha biyar inda Allah yake cewa ya ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir ya ku mazowa littafi hakika manzon manzo annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ya zo muku yana muku bayanin abubuwa da yawa waɗanda kuka kasance kuna ɓoyewa daga littafinku don ma kuma sannan yana ɗauke kai yana yin rangwame game da wasu abubuwan shi ne sai na abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda yake cewa don haka duk wanda ya kafir cewa rajmu ya ce ƙarya ne shi bai yadda da shi ba to ya kafir cewa alƙur'ani ya ce faman kafara bin rajmi faƙad kafara bil ƙur'an ya ce min haisu la yahtasib ta inda bai tsammani sai kuma ya karanta wannan aya shine yake cewa wa kana rajmu mimma akhfau ko mimma akhfau rajmu yana cikin abin da suka boye sannan kuma da mun san cewa hukuncin da Allah jalla wa'ada ya saukar dangane da mata mazinata Allah kiyaye waɗanda eh, da hukuncin shi ne a daure su har mutuwa ta riske su ko kuma su samu wata mafita to daga baya kuma sai Allah ya ba su din mafita din kamar yadda ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda yazo a cikin sahihul jami' na mala albani hadisi mai lamba 3210 inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni hakika Allah jalla wa ala ya sanya musu mafita yace idan mazinaci wanda yake wato saurayi yayi zina da budurwa Allah ya kiyaye wanda dukkaninsu ba su taba yin aure ba to wannan kowannen su za a yi mai bulala ɗari ne sannan kuma a yi masa nafiyu sana a wani lafazin ya zo tazribu am a je a kore shi daga garin tafi da shi wani garin can a ɗaure shi tsawon shekara guda ya ce kuma wa sayyibu bi sayyibi amma namiji da ya taɓa yin aure ya je ya lalata da mace da ta taɓa yin aure to domin a cin rajul to za a yi musu bulala ɗari sannan kuma za a jefe su to shi ne ma yasa kaga wannan zahirin wannan hadisin shine wasu daga cikin magabata suka yi riko da shi wanda a cikinsu akwai al'imamu Ahmad akwai al'imamu imam Ishaq ibn Rahawiya akwai al'imamu alhassan ibn Abi hassan Al-Basri suna ganin cewa kafin a yi din masu an yi bulala dari saboda dogaro da wannan hadisin kuma wataƙila daga cikin abin da yake musu shaida akan wannan yake karfafa wannan amirul mu'minina radiyallahu anhu Umar Allah ya ƙara masa yadda ai shi ma da aka zo masa da wata mata wadda ta taɓa yin aure ana kiranta al alhamadaniya aka ce sai da ya mata bulala ɗari sannan kuma ya mata raju shine ma kamar wasu suna tambaya shine sai sai na umar yake cewa jalattu habi kitabillah na yi mata bulala ne da nassin littafin Allah wa rajamtu habi sunnati rasulillah kuma ne mata raju da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ai al-muhkam da ya rage aya da take amfa take aiki shine bulala ce ba ambaci me ba ba ambaci rajul ba shi an yi nasakhin sa ko <clears throat> duk da mun yi bayanin cewa tilawar ce aka yi nasakhi to amma me ya tabbatar da hukuncin sunna ce domin annabi sallallahu alaihi gashi yayi rajul kuma gashi al-khulafa ar-rashidun radiyallahu anhum wa ardahum gashi su ma sun yi wanda wannan yana cikin wato gatan da addinin musulunci yake wa al'ummar musulmi domin waɗannan dokokin na Allah ne jalla wa'ala ahkamul hakimina ba kawai a iyanan mayan tsaya ba za mu ji alƙur'ani yana cewa wal yashhad azabahuma ta'ifatun min bina muminin kuma lallai ne wani bangare na mu'minai su halarci sanda za a zartar da wani hukunci idan ka tara irin lalacewar mutanenmu na yanzu mutanen zamanin nan wallahi da a ce ana tsayar da hukuncin Allah wallahi laifuffuka da dama ba za mu yi su to ka kalli yanayin yadda zina ta zanto ruwan dare ta zama ado ta zama ado babu babu wayayye babu local babu wane ne al'ummar ta gurbace ana ganin ta zama ado ma ba komai bane wanda wannan ɗaya ne daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma ɗaya ne daga cikin yawaitar masifu da talauci da ƙuncin rayuwa da rasa ruwan sama ko kuma idan an same shi a same shi ta abi saboda me saboda kutsawa wannan ma'asi din Allah jalla wa ala ya kare mana mutuncin mu ya kare mutuncin ɗayan mu da iyalan mu da al'ummar musulmi baki ɗaya. sai matsala ta shida shine matsalar qatlul amdi za mu ga hadisin nan ya yi magana a kan kisa a can na ɗan yi ishara cewa eh, me hukuncin kisan kai wanda yake na ganganci kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa su bin nafs ran da ta kashe rai malaman musulmi sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya je kashe wani musulmi da ganganci to shi ma ya cancanci a kashe shi kamar yadda littafin Allah jalla wa ala yake cewa katabna alaihim fiha annan nafs bin nafs kaga wannan asalin littafin Allah kenan da yace mun rubuta musu cewa duk ran da ta kashe rai to ita ma za a kashe ta kuma Allah jalla wa ala ya ce walakum fil qisas hayatun ya ulil albab lalle a cikin zartar da kisasi wanda Allah ya shar'anta in dai za ku zartar to rayuwar ku za ta wanzu ya kuma abuta hankula ana idan mutum ya san cewa in ya kashe za a kashe shi to ba zai kashe ba kaga ya raya kansa ya raya wanda yake niyyar ya kashe din shi ke sai al'umma ta zauna lafiya Da haka kenan ana kashe wanda ya kisan ganganci sawa'un wanda ya kashe din namiji ne ko mace domin umumi na nasoshin alkur'ani mai girma haka suke nuna abinda ya zo kuma a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam na cewa za a kashe namiji idan koda ya kashe mace kaga shi ma wannan yana karfafa wancan umumi Mai yadda kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kashe wani ba yahude la'ananne wanda ya lallaba ya kashe wata yarinya to amma malamai suka ce kisa ɗin yana faduwa ga wuyan wanda ya kisan ganganci idan ya zamto majibinta eh, wato waliyan shi wannan wanda aka kashe ɗin idan suka yi mai rangwame suka ce sun yafe to a nan wurin ba za a yi kisasi ba to sai dai a wannan matsalar ma malamai suka ce ana istisna'in mahaifi idan ya kashe ɗansa malamai sun ce jumhurin malamai sun ce in mahaifi ya kashe ɗansa ba za a kashe shi babban dalilin da suka kafa hujja da shi shine manzo sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa kamar yadda ya zo a sahihul jami' mala albani ya ambace shi hadisi mai lamba 7626 manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yuqtalu alwalidu waladi ba a kashe ne mahaifi dan ya kashe da domin ana ganin dan nasa ne yin sa'i abihi yana ana ganin ɗansa ne al ne al'imam ibn abdulbar annamiri al-maliki Allah ya yadda da shi ya ji kansa da rahma yake cewa huwa hadithun mashhurun inda ahli al-ilmi bil hijazi wal iraqi mustafidun indahum wa huwa amalu ahli al-madina wa marwiyun an umar yace wannan hadisin da kuma aiki da fiqhun da ya kunsa hadisi ne wanda yake shahararre wato fitaccen hadisi ne a wurin ma'abuta ilimi a garin Hijaz da kuma iraki kuma sannan abu ne wanda ba ya ba a wurin su gaskiya kuma fatawar mutanen madina wanda mun san wannan ɗaya ne daga cikin muhimman tuwasu fikihun malikiya mazhaban ta malikiya suna ganin cewa wato haka lamarin da sha'anin yake kuma haka aka rawaito daga sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda sannan daga cikin waɗanda ake istisna'i wurin harkar qisasi idan ya kasance wanda aka kashe kafiri ne wanda ya kisan musulmi ne to anan shi ma malamai suna ganin ba za a kashe kafiri ba wanda yake inda akwai yaƙi tsakaninsa da al'ummar musulmi saɓanin misali idan zimmiyi ne ko mu'ahadi ne akwai alƙawari kafirin amana ne da haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa shi ma irin wannan a wannan matsalar ba za a kashe dalilinsu shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari yana cewa wala yuqtalu muslimun bi kafir ina jin hadisin Abu Juhaifa ne ko Wahab ibn Abdullah Suwa'i uh, riwayat sayyidina Ali yake cewa qultu qultu li Ali ko al-khattakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shay kaga cikin hadisin sai ya ce wa Allah yuqtalu muslimun bi kafir wannan ita ce hujjar jumhur sannan istisna'i na uku wanda shi ma in yi kisa ba za a kashe shi ba suka ce idan ɗa mai cikakken yanki ya lallaba ya je ya kashe bawa wanda yake cikin ƙangin bauta suka ce domin Allah jalla wa'ala yana faɗa alƙur'ani ya ce alhurru bil hurri ɗa da ɗa mana in ɗa ya kashe ɗa a kashe ɗa to mafhumin wannan shine bal wannan al'abdu bil hurri ko kuma alhurru bil abdi wannan kaga babu kisasi kenan wanda a sayyid sabiq Allah ya ji kansa da rahma yana cewa wa hadha at-ta'bir yufidu al-hasr wannan magana tana tana nufin wato togace hukuncin a iya abin da aka ambata kenan sai ya zama cewa idan ɗaya ya kashe wanda ba da ba ba za a wannan ɗinsa ba shi ba za a kashe shi ba in wa lokaci ya ya abin nan nan ya kamata mu dasa aya sai kuma haduwa ta gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh